من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mu da rai da lafiya har zuwa wannan lokaci a yau cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna ɗauke da azumi na ashirin da bakwai wanda azumi in ya yi yawa mu yi ƙwaya uku nan gaba Allah maɗaukakin sarki ganin damansa ne ya ara mana rayuwa zuwa wannan lokaci wanda in ya so da yanzu babu kowanne a ciki amma ganin damansa sai ya bar mu da rai da lafiya muka ga watan ramadan har zuwa wannan lokaci muna roƙonsa ya sa mu cikin waɗanda za su gama Ramadan na bana. Mu muna roƙonsa ya maimaita mana Ramadan masu yawa. A yau Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu kuma a yau za mu rufe wannan tafsir kamar yadda muka sanar jiya. Mun so ya kai gobe 28 yadda muka saba. Wa mata sha'una illa an ya sha Allah. ba abin da kuka so ba bane yake faruwa sai abin da Allah ya ga dama muna roƙon wannan damar da ya ga dama muka samu kanmu a yanzu muke damawa muna roƙon ya sa mata albarka ya kuma sa mu kammala lafiya kuma sanin kowa ne yanda ramadan ya zo kamar wata yanzu kuma ya tafi to ba wasa ba gaske ne haka kuma rayuwa take karewa yadda muka ga taurin ramadan haka rayuwar take dama abinda ya sa wannan ya yi sauri saboda abu ne da muke lissafa shi kullum yadda muke lissafa shi kullum haka ya kamata mu murka lissafa mu kullum shi ne ma'anan hasibu an fusa kun qabla an tuhasabu ku rika yi wa kanku hisabi kafin ranar hisabin ta zo a muku in kana wa kanka hisabi to ana sa ran mutum yana aikata wasu abubuwa zai rage in yana kaucewa hanya zai rika ɗan dawowa amma da zarar mutum ya zama minal gafilin Allah ya tsawaka bai da lokacin ya ma tuhumi kansa me yake yi mai kyau me yake yi mara kyau to wannan ya riga ya gama sakin layi sai dai a yi fatan Allah ya dawo da shi Allah ka hana mu kaucewa hanya dan adam a rayuwarsa baya taɓa yiwuwa ya zauna kullum yana yin daidai a mala'iku aka shirya wa haka mala'iku ne daga cikin halittun Allah aka tsora su akan yin daidai komai suka yi daidai ne domin haka Allah ya tsara su la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba ta saba wa Allah akan abin da ya sa su su masu yin umarni ne masu yin umarni ne na Allah amma ɗan adam shi dama ɗabi'arsa an gina shi a kan ya san daidai ya san ɓarna ya san wannan abin na yi daidai ne wannan kuma ɓarna ce me yasa Allah ya sanar da shi waɗannan saboda zai gwada shi zai gwada shi a rayuwarsa shin zai bi daidai ko ko zai taurin kai ya bi ba daidai ba ko zai ma wofantar da Allah don wani sai shiga a rai a ƙarinsa, yana ɗauka Allah bai sanin ma me yake yi ko kuma ya auna ɗan Allah da ɗan adam yanda Allah ba wani abu da yake ɓuyan masa to sai mai da Allah kamar ɗan adam in ya ɓuya sai ya ɗauka yanda mutane ba su gan ba haka Allah ma bai gan ba bai san Allah yana gane shi ba kawai shi Allah ba a sa shi dole kawai sai abin da ya tsara wa kansa shi yake yi in bai tsara zai kama mutum ba sai laifin ya tsira ya ga kamar an manta alhali ba a manta ba to shi Allah yana ɗaga ƙafa mutum ya yi abu a ɗaga masa ƙafa a yi kamar ba a yi a gan shi ba sai da Allah ya kama shi ya bari ya tara abun kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana kyale ne laifi yayi ta tara laifi har sai an kama shi kasancewar dan adam da musu da san uzuri ai ta kawo masa laifukansa yana ba da uzuri har sai an kai ga an ƙure shi shi da kansa zai ce kai shi fa ya yadda mai laifi ne to Allah kar ka daga mana ƙafa mu ta saba masa ka ba mu dama mu gane mun yi laifi mu koma gare ka Allah maɗaukakin sarki yayi mana dace mun shiga cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala tun farko mun yi karatu so biyu a ciki ma'ana mun yi na farko mun yi na biyu yau kuma gashi za mu yi na ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kammala lafiya a wannan sura mai girman daraja Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a farkonta dangane da jihari da ake yi wa mata musamman idan ana so a ƙaurace musu na wani lokaci shi yasa khawla bintu sa'laba da mijinta aus bin haka ya faru a tsakaninsu kuma su a wajensu a da kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da an yi zihari aure ya mutu kuma ga shekaru ya tafi a tsakaninsu shi yasa da ya mata zihari sai ta ɗauke shi a hukuncinsa irin na jahiliya cewa an sake ta ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya mata kuma lokacin babu hukuncin zihari a musulunci to dalilin su Allah ya saukar da wannan hukunci kina ana samun dalilai na saukan wasu ayoyi wasu ayoyin kuma ba wani dalili haka Allah ya ga dama ya sauke su ya tsora mana wasu bayanan da yake so ne ko aka yi bayanin zihari yanda yake da yanda za a yi magance shi in an yi kafin a koma a ci gaba da rayuwar aure sai an masa kafara a yanta baiwa ko kuma a yi azumi su ko a ciyar da miskinai sittin kuma ba a yin na biyu sai in an kasa yin na farko kamar yadda ba za a yi na uku ba sai an kasa yin na biyu ma'ana sai an kasa ciyar da ko ‘yanta baiwa ko nemo kudinta a yi aikin Allah da shi to shi ne sai a koma ga matsayin azumi sai an kasa yin azumi sai a koma matsayin ciyarwa ko mun yi bayani cewa wannan ba hukuncin saki uku ba ne a hukuncin zihari wa zihari daban ko mun faɗi me zihari ai ko mun faɗa ba mun faɗi me zihari mutum ya kamanta matarsa da uwarsa ko da ɗanwarsa ko da yassa ko da kowace mata ma da ta zama masa haramun ko ya kamanta ta da namiji ɗan uwansa shi wannan sunan shi zai larabawa kan yi haka don su sanya wata katanga tsakaninsu da matansu idan musulunci ya zo sai ya ce ba sunansa saki ba wani kuma matanku da kuke kamanta su da iyayenku wannan ƙarya ne kuma kun san ba iyayenku ba ne aka shimfida hukunce-hukunce kamar yadda muka faɗa yanzu su ne hukunce-hukuncen ziha kana so matarka ta dawo ku ci gaba da mu'amala to ka ‘yanta baiwa in ba ka da ita ka yi azumin wata biyu in ba ka da hali ka siyar da miskinai shi kenan aure ya gyaru wannan bai yi alaƙa da saki uku ba wanda ya saki matarsa uku hukuncinsa shi ne ta haramta a gare shi har abada sai in ta yi wani auren mijin na biyu ya sake ta a karar kansa shi ne fa'in ɓallaka hafa la ta hillu na min ba'adu hatta tanki hazan jalgaira saboda ana samun malamai da suke ɗaukan hukuncin zihari su bai wa waɗanda suka yi sake uku ki a to tun da dai an samu matsala an yi nadama an yi kaza kaza to ku je ku yi kaza da kaza a hukuncin da Allah yake baya tuntuwa sai an yi shi Allah ya kare mu ya ba mu ikon bin dokar Allah subhanahu wata'ala yanda ya kamata bayan Allah ya mana wannan bayanin a cikin wannan surar sai ya biyo da maganar kuma masu yi wa Allah tawaye a bisa dokokin Allah masu bin bin dokar Allah subhanahu wata'ala bayan yayi bayanin su ya faɗi laifinsu, ya nuna cewa masu laifi ne babba ko bai kamata mutum ya kasance haka ba daga nan Allah kuma sai mana magana masu gulma da za su zauna suna keke kuce suna cin naman wasu to su sani duk zaman da za su yi Allah na tare da su yana sane da abin da suke yi ko su yi da gaske ko su yi da ƙarya ma'ana ko su yi zaman kirki ko su yi zaman banza yawan tsiyama dai Allah maɗaukakin sarki zai bankaɗa sirrinsu zai gaya musu abin da suka yi mara kyau kuma zai taka wa kowa da gwargwadon aikinsa Allah maɗaukaki sarki ya hana mutane su keɓe su kuskusun ba alheri za su faɗa ba in ko ba su faɗa alheri ba to za su haɗu da fishin Allah subhanahu wa bayan wannan muka ci gaba dai a karatunmu a cikin wannan tura mai albarka har muka kai inda Allah maɗaukakin sarki a jiya ya gaya mana yadda ya kamata al'amura su kasance musamman a lokacin da mutane suke zaune suka yi cunkoso a wuri ana buƙatar su yalwata zamansu don kowa ya samu wuri a samu a yi zaman kirki a yi zaman alkai kuma mun faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama hakan ta faru yayin da waɗanda suka yi yakin badar suke da kima da daraja kimarsu da darajarsu ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sa a matsa musu idan sun zo waje waɗanda ake cewa su matsa ɗin ko su tashi suna jin ba daɗi sai Allah maɗaukakin sarki yake jan hankalin mutane ya kira muminai ya kuma gaya musu cewa me yasa idan an ce ku ɗan matsa ɗin ba kwa kan matsawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wannan hadisa da ta faru ya nusar da al'umma cewa muhimmancin in ana wuri wani ya zo inda hali a matsa masa ya zauna kuma ya nusar da mu kaucewa mummunar ɗabi'a ta nuna isa ta inda in wani ya zo wuri saboda yana ganin shi wani ne zai ta da wani shi ya zauna a musulunci baya son in ka zo wuri babu wurin zama ka ta da wani kai ka zauna kai ko da shi ya tashi ma ya baka wurin an so ka tashi ya ci gaba da zama kai ka nemi wani wuri ka zauna amma idan ababin girmamawa ne kuma ababin zamanka a wurin zai fi zamansa muhimmanci to babu laifi wannan duka yana nusar da mu kasancewar mutum ana so ya rika zama mai mai tawali a tsakanin mutane karkar rika nuna izza da ita da san ƙaba ba domin kai ɗin ba kowa ba ne Allah ya gaya mana ɗan adam cewa an halice shi daga ruwa wulaƙantacce alam na flukun min ma'in mahi da aka mutum ya dena ƙoƙarin nuna ita don ya isa wuri ko wani abu makamancin wannan haka kuma wannan sura har ila yau ta yi mana bayani akan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajarsa yadda Allah maɗaukacin sarki a farko farkon musulunci ya gabatar da doka ta in zaka gana da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ba da sadaka sai ka cire wani abu daga cikin kudinka ka yi sadaka wa talakawa kafin ka samu ganawa da annabi sallallahu alaihi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya nusar wa mumine kar ku ji nauyin yin hakan domin me domin in kun yin Allah subhanahu wa ta'ala zai ninninka muku a cikin dukiyarku daga nan Allah maɗaukakin sarki ya sauke wannan hukuncin daga baya ya nusar da su cewa ba sai kun yi sadakar ba kuna da dama kuna da yancin ku gana da annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci kuma a yanda kuka ga dama in har ba zai takura masa ba kuma Allah ya ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku bi Allah ku bi manzu kuka ja kunne sosai dangane da haɗa waɗannan wajen biyayya ne cikar biyayya kuma cikar yi wa Allah ɗa'a bai yiwuwa ka ba Allah ka saki manzo ka ce za ka dace haka kuma bai yiwuwa ka tsau manzo ka rabu da Allah ka ce za ka dace akwai waɗanda suka kama wannan ɓangaren su ne wanda muka ba ku misali da ‘yan ƙalaƙa su rungumi Allah suke jingina wa maganganun annabi da cewa zancen wani ƙato ne Allah ya kiyaye shi ne dalilin ba su wannan suna na ƙala ƙato akwai waɗanda kuma suka rungumi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka rabu da Allah har ma za ki ji wasu suna cewa hatta aikin hajji da suke zuwa su fa ba sa zuwa don wani baƙin ɗaki su suna zuwa hajji ne kawai don manzan Allah kuma mun yi bayani da mutum zai je hajji ya dawo bai je madina ya ziyarci madina ya ziyarci kabarin manzan Allah ba hajjinsa yana nan cikakke ba abin da ya safe shi domin hajji gaba ɗayansa a maka ake madina ana zuwa ziyara ne ribar ƙafa ce wuri ne da ake zuwa shi ma a gani a yi bautar Allah a samu wani lada kai inda dan lada ne ma zama a maka kaɗai ya ishi mutum domin me domin zama a maka sallah ɗaya a ka'aba ta yi sallah dubu ɗari a wani wajen a na madina kuwa dubu ɗaya ne kaga inda son ka samu lada ne mai yawa sai a ce ka taƙaita ma a makon kawai ya fi maka to amma dai a matsayinka na mumini ba laifi ba ne in ka je makka ka ziyarci madina ka ziyarci masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma masallacin aka ce ba wai shi ba domin shi don ya ɗauke wa mutane ɗawainiyar ma cewa sai je, ya ce a'a duk inda kake ka gaishe ni Allah zai dawo mun da raina amsa mata yanzu aka kace assalamu alayka ya rasulullah da niyyar ka gaida manzon Allah wallahi zai ji kuma zai amsa me yasa yayi haka dan a tawake wa mutane dawainiyan zuwa ba lalle bane zuwan zuwan zai iya sa a mai shi Allah har a riƙa roƙonsa yadda wasu haka suke yi yanzu manyan wato da suka wuce iyaka a sufanci haka suke yi sai akwai wanda na ji yana cewa wallahi ba dan Allah ya so kare hurumin manzan Allah ba da dai bar tsawainiyar kabarinsa a hannun wahabiyawa ba wai shi ya faɗi haka saboda ana hana su yin bauta a wajen kuma yabo ne duk da dai bai faɗe shi da sigar yabo ba to don haka kar mu yadda da wannan kama nan da nan mana ka kama Allah ka saki manzo kar kuma ki kama manzo shi kaɗai ki ce ya wadatar ba ruwanki da Allah a sai ka haɗa biyu fatiqullaha wa ati'ur rasul man yuti'ir rasul faqad ata Allah Allah ya sa mu dace saboda haka <clears throat> kada mu zaman zamanto masu barin wannan mataki a ƙarshe-ƙarshe Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana cewa duk waɗanda suke saba wa Allah da manzo su ne makaskanta kiran duk wani ɗaukaka da mutum zai samu a duniyance a ganshi da manyan gidaje manyan motoci manyan riguna in dai ba imani to makaskanci ne a wajen Allah kuma kai ma mumini bai kamata ka rika ganin wannan abun yana tsone maka ido ba saboda ni, saboda ita duniya mata'uha gurur daɗin cikinta ma mayaudari ne kuma Allah ya ce falata gurran na kunul hayatun duniya wala ya gurran na kun billahi karun kar daɗin rayuwar duniya ya riƙa ruɗanku kar wani abu mai yaudara ya riƙa yaudarar duniyan nan ba kawai wacce in kuma akwai imani to kai a wajen Allah kai ne maɗaukaki ko da mutane suna maka kallon banza kallon makaskanci kallon wulakantacce Allah maɗaukakin sarki ce ya wajabta a ayanmu ta ƙarshe a jiya la'agliban na ana wa ruki Allah ce lallai lallai ni ne zan yi nasara da manzannina ma'ana wanda ya bi Allah subhanahu Wata'ala. shi ne mai nasara ko da a duniyance ba a ga nasarar ba wallahi a lahira shi ne mai nasara balle kuma sau da yawa akan samu nasarar a duniya haka kuma manzannin Allah subhanahu wa ta'ala abinda suka zo mana da shi muka yi ɗauka muke bautan Allah da shi kada mu taɓa zaton cewa mu ne koma baya ko da a duniyance ana mana ganin ƙasƙantattu to mu ne maɗaukaka mu ne masu nasara in ji Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah mai ƙarfi ne To bayan wannan shi ne ayar da malin ya karanta mana ɗazu la ta jidu ƙauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda a wa wannan ayar tana magana akan Biyan da kuke da mutane biyan da dangantaka ku take da mutum matukar musulunci ya raba ku ɗaya musulmi ne ɗaya ba musulmi ba waɗanda suke da imani suka yarda da lahira ba za ka same su suna soyayya soyayya ta gaske ga waɗanda suka saba wa Allah su wa ta'ala ko suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ashe kenan tsakaninka da kafirai tsakaninka da waɗanda ba sa ganin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu soyayya irin soyayya wacce Allah maɗaukakin sarki ya ce muminai su yi wa kansu ita muminai su yasu soyayyarsu soyayya ce ta Allah son Allah ne ya haɗa su kuma da son Allah za su rabu irin wannan soyayyar ita take gadarwa da mutane samun inuwan al'arshi yawon kiyama ranar da babu inuwa sai wannan Allah yana jan kunnen mu anan yana kuma gaya mana duk ka da mutum in dai babu son Allah da manzonsa to ku yi mu'amala ne irin ta duniya ku yi mu'amala irin ta duniya harkar saye da sayarwa harkar makwabtaka harkar wasu abubuwa ne da duniya dai ta haɗa ku amma da an zo fagen addini to falakun dinukum waliyadi Allah ya ce ba za ka samu waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira wa duna man Allah wa rasula kaga suna nuna ƙaunarsu suna nuna soyayyarsu ga wanda yake gaba da Allah da manzonsa ba yake walau kanu aba'u kai koda iyayensu kamar yanda ya faru da Abu Ubaidata bin Jarrah wanda shi a lokacin da aka fito yaki babansa yayi iya kokarinsa ya ga cewa ya gama da shi shi kuma tausayin baban yake ji har yake ƙoƙarin kauce masa kar su haɗu a fagen yaƙi baban kuma yana jin haushin ɗansa ne wai ya bar addininsa don haka shi lalibansa yake kashe shi kuma abu ubai da ya san in sun yi fito na fito baban ba zai iya ba don ya riga ya yi laushi shi kuma da jaruntakarsa da samartakarsa a lokaci amma da ya ga in ya yi take baban nan zai kashe shi haka ya zo ya raba shi biyu da takwas malamai suka ce dalilin saukar ma wannan ayar kenan Allah ce walau kanu ba'ahu au abna'ahu haka kuma au abna'ahu kamar yadda ya faru da taina Abubakar da ɗansa Abdurrahman au ikhwanahu kamar yadda ya faru da Mus'ab ibn Umayr da ɗansa Ubay ibn Umayr ma'ana dai a dunkule wannan alaka ta kafirci da ta raba tsakanin mumini da kafiri to babu babu wato jibintuwa tsakanin mumini da kafiri ko da wannan kafirin babanka ne ko ɗan uwanka ne ko ɗanka ne wadda zaren an samu wannan hatta gado ba a ci na juna duk da cewa za ki samu saboda san duniya na mutane sai ki ga wani babansa ba musulmi ba ne amma yara da dukiya mai yawa baban na mutuwa zai je ya faso dukiyar babansa ko da an mata wa'azi cewa musulunci ya haramta mata cin wannan gada wani kuma ‘ya'ya ne wasu kuma ‘yan uwa ne don mu gane muhimmancin musulunci a kan kafirci ya ce au ko da ‘yan uwansu ne irin su sai na hamza sai na ali da ubaidu bin Al-Hari waɗannan duka an samu sun kakkashe wasu daga cikin yan uwansu kamar yadda aka yi a yakin badar an haɗa su ukba da shaiba da wali sun yi mubaraza da waɗannan ɗaya sai na hamza ya tare shi ɗaya sai na ali ya tare shi ɗaya kuma ubaidu al harith ya tare shi don lokacin da aka zo yin yakin badar sun yi kirari da cewa waye zai fito su tara da shi aka samu wasu daga cikin musulmai zarata suka fito a nan take waɗannan manyan kafirai suka ce ba ma san waɗannan muna san ‘yan uwanmu na jini don su gane cewa yau babu wata alaƙa ta jini yau kawai imal islam wa imal kusa sai suka dawo sai annabi ya tura su sai na hamza to su ma a nan suka gama da waɗancan kafiran gabaki ɗaya to waɗanda suka riƙi wannan imani ba su fifita dangantaka ba suka fifita darajar musulunci akan dangi Allah ya ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman waɗannan su ne Allah ya rubuta imani a ransu ma'ana ya dasa imani a ransu ba za su taɓa fifita wani yi watsi da musuluncinsu ba to yanzu sai a samu mutum ma a alaƙar banza ma alaƙar duniya ya je can wata duniya sun haɗu da wani don kawai yana samun duniya a hannunsa wallahi sai shiga ya yadda ya bar musuluncinsa ya koma can yana rudaninsa mutum ya je kudu ya ga yadda ‘yan uwanmu musulmai wasu saboda duniya suka ɗaya suka koma tamkar arna Allah ya tawaka wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah subhanahu wata'ala ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi malamai suka ce a ruhu huna bi ma'ana an da taimakon Allah subhanahu wata'ala ma'ana kenan idan mutum ya gan shi a musulunci kuma ya jajirce a musulunci wani rudanin duniya bai sa ya bari ba to ya sani cewa wannan taufiki ne daga Allah dace ne daga Allah kamar yadda shigowa musulunci dace ne daga Allah haka tabbatuwa a cikinsa dace ne daga Allah kuma dace a cikin musuluncin a dace kuma kana bin suna sau da ƙafa To da yawa wasu suna da awar sunna amma da an ce wasu biki wasu bukukuwa sun taso musamman ku mata wanda kuna bai wa biki muhimmanci sosai to mu na auratayya ne na suna ne na zumunci ne to sai ki samu in an cakuɗa a wannan wajen baka bambanta ahalus sunna da ahalul bid'a to tsayuwa akan suna da gaske a cikin yan bid'a ka watse ka rabu da su dace ne daga Allah to duk mutumin da ya samu wannan dace daga Allah ya kuma jajirce da alama ƙarshensa zai kyau in ƙarshensa ya yi kyau sai Allah ya ce wa yi dikiluhun jannatin tajiri min tahti al-anha Allah sai sa su a aljanna wanda duk faɗi tashin da muke yi a duniyan nan dama muna fatan mu samu me aljanna ko arne da yake ihu a cokinsa da zaki tambaye shi me yake so yake miki aljanna to aljanna ba ta samuwa sai da imani da aiki nagari kuma aka ce khalidi na fiha wannan yana daga cikin manya-manyan ni'imomin aljanna a ce maka wannan ni'imar dawwamammiya ce ba za ta ƙare ba kenan mutum sun ga sai ya ke ya cita ciki mai kwanciyar hankali da nutsuwa abin da ya sa ni'imar duniya take firgita ko da mai itan nema saboda ita mai ƙarewa ce wata rana in Allah ya baka tsawon rai in ya ga dama sai mai da kai baya ka koma talakan ƙayan baka mutu ba kuma kudin ya tafi wani lokaci kuma kai din za ka tafi kamar kudin duk ka da su dole ne ni'imar duniya a samu ɗayan biyu ko ka tafi ka barta ko ka tafi ta barka kaɗan ne suke moran ni'imar duniya kuma su tafi suna jin daɗin ni'imar kuma sun dasa wani abu da za su mora a lahira to amma dai wurin yaudara ce kar mutum ya rudu da wannan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace waɗannan da suka samu cikan imani suka samu shiga aljanna Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su kuma su ma sun yadda da Allah waye farko a wannan aya ta habban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ya yadda da su sun yadda da shi Allah ba zai yadda da kai ba sai ne sai ya gama gamsuwa da kai zaka rayu cikin imani zaka mutu cikin imani ba maganar canjawa kamar yadda wasu suke sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ne wai sun canja daga baya bayan rasuwan manzo sun ha'ince shi sun ci amana sun yi kaza sun yi kaza Allah ya tawaka mutum Allah ya ce na yadda da kai ka yadda da ni wani yau daga baya zai ce wai ka ha'inta Allah duk wanda kuka ji yana kokarin ya soki wani daga cikin sahabbai to ba abokin zama bane ba abokin mu'amala bane ba abokin rayuwa a wuri guda bane ya kama gabansa ka kama naki Allah madaukakin sarki ce ulaika hizbullah waɗannan su ne rundunar Allah da su Allah yake amfani wajen daga darajar addininsa Allah yana da dama duk waɗanda suka yi wa Allah karan tsaye ya saukar da azaba ya gama da shi amma sai ya shirya wasu daga cikin bayinsa su tinkari wasu daga cikin bayinsa su murkushe su su gama da su su tabbatar da addinin Allah a doron ƙasa to shi yasa Allah ya kira su rundunar Allah ala inna hizballahi humul muflihun yace duk wanda suka zama rundunar Allah suka rike dokar Allah to su ne masu tsira Allah ta ta muna ciki saɓanin rundunar shaiɗan waɗanda su kuma Allah ya kira su hizbu shaiɓan. rundunar shaiɗan kuma ya ce ala inna hizbar shaiɓani humul khasirun su kuma rundunar shaiɗan su ne masu asara ko da ko a duniya sun murkushe musulmai sun yi nasara to nasara ce mu'akkata mai ɗan lokaci a lahira za su kunyata a lahira Allah subhanahu wa zai wulakanta su Allah maɗaukacin sarki ka hana mu faɗawa cikin rundunar shedan wannan ita ce ƙarshen suratu al-mujadala kuma ba za mu so mu buɗe wata sura sabuwa ba domin ayoyinta suna da yawa suratul hashr ayoyinta ba za su gamu ba a wannan sauran lokacin da ya saura mana to amma abin farin cikin abin daɗin shine a yau da muka zo rufewa jagoranmu a wannan masallaci a kuma fage da muke tafiya na da'awa fadilatu sheikh al-doktor muhammadu nazif yunus ya zo kamar yadda ya saba duk lokacin da za mu rufe wannan tafsiri yakan zo ya sa mana albarka a ƙarshe ya zama fita muhimmi to yau ma Allah ya kawo shi kamar yadda ya rufe nashi tafsirin jiya a gwagwar maya da ya yi a watan ramadan To yau za mu rufe wannan shi ma don mu je mu samu nutsuwa na kammala ramadan da kuma shirin tinkarin sallah kasancewarsa a wannan wuri za mu so ya yi mana abin da ya saba na nasiha da kuma bankwana da kuma jan hankali musamman akan abin da muka ƙarar da lokacinmu mai albarka domin sa ne sauraron alkur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi masa jagora cikin abin da zai faɗa mana a wannan majalisi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana abubuwan da muka yi fi mizanin hasanatina abin da muka yi na kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana ya kuma ba mu ikon gyara kurakuranmu tun mutuwa ba ta zo ba idan kuma ta ɗauke mu mu gyaran ba nas'aluka Allahumma Allah tu'akhidna in nasina aw akhtana hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته